karshe kana iya tsara ɗaya na fila kana za ka iya yi amma abin da aka nema shi guda shida aka sai ka yi manzo Allah ce man saba ramadan fa atba'ahu bi min shawwa wanda ya azumin ramadana kuma ya bi azumin ramadana kwana shida shin kwanakin shida din lallai ne zama nafila ko ko a'a ana bin ka azumi bayan sallah ka kama guda shida ana bin ka azumi kwana shida ko ana bin ki azumi kwana shida sai aka ce yau sallah ba azumi gobe sallah za a sallah ta za a yi azumi a garin ana cikin murna sallah za a yi barin wannan kwana biyu ko uku to bayan haka ana bin ki ba kwana shida ko ana bin ka ba kwana shida sai kai kwana shida ka samu wajen fana uku samu ba eh? ya samu ko bai samu ba in ya samu mai take hujja in bai samu mai take hujja wanda suka ce bai samu mai take hujjan eh abinda hadisi menene nassin hadisi maza Allah ce wanda ya azumin watan ramadana ya ji shi kuma da kwana shida yake ya azumin kwana shida kuma a ciki da yake na sina ko ramai ke azumin kwana shida a cikin watan ramadana eh wai fita shawal eh ba ya azumin kwana shida ba a ciki ya zai biya bashi eh niyan ramuwa ai da wajibi da nafila wani ne fi karfi da tabar can ba ba da kace ya samu da jeje hujjar eh tambaya ta dai kuma idan ka bari ko ba ni ta kawo mutum zai mata tahiya an kai sujada sai ka sallame hadisin fitowa wa atba'ahu bi sittin min shawwal sittin min shawwal yace ma a ba'ahu yace na ya tilaka yace ya yace wannan kuma yake ko za a iya yin tahiyatul masjid a gida <laughs> wannan don Allah yana so a yi wa masu awon cikin mata a masu asibitin murtala ko malamin saboda maza ne suke yi wa mata awo a asibiti ga huta lafiya wai maza ke mata awo a asibiti haka ne wani suka ce ba haka ba ne wani suka ce kuma haka ne kuma haƙƙi ya tsawar ka tuno barbaro barbaro da ke da ko sako ya isa ko to sai a je a yi nazari kan wa atba'ahu bi sittin min shawwal in mutum mace ana bin ta azumin wata kwana shida shi kenan ga watan shawwal sai sai niyan biyan baki kuma da da samun wannan fadala za a samu kuma za a samu ba a sai ke bayar ba ba lallai ba ne ba lallai ba ne ba lallai ba ne sai ta yi shafi kun samu wannan fadala ba ba lalle ba eh? a cikin wani wata a cikin wani wata ne a cikin shawwal ne a cikin azumi guda shi din ya halatta ta sha ba sai ta jera shi ba to amma a cikin shawwal fa za ta yi rabawa to me yasa ba sai watan azumi ne dan mai karama ba ma'ana watan azumin ramadan bai halatta ta sha ba jere za ka yi ba haka ba ne sai larura ta kama ka sha azumi ko kwana goma to daga shawwal din lalle ne sai ka yi biyar kwana goma ko za ka yi tsaya wata kai har ka wata yi ko me yasa ba a ce ai bashin da aka dauko azumin wata ramadan ne asali azumin wata ramadan ba a sha ki me yasa ba a ce to kaida ta canza an fi wata ramadan eh ai nazari ko eh eh ah, atba'ahu بقى من nuna jere atba'ahu yana nuna daga to inda wa'in suka ce asba'ahu ma'ana daga in aka yi sallah yau kashi gari sai ka yi shida sai ka fara wa'in suka ce a'a ba lalle bane za ka iya bari zuwa kwana sati za ka bari har ya kwana shida wata shawar da tsare in kai na samu قال حدثنا عمرو بن وابن نمير abin abin amurin, malam ya kawo bayanai dangane da hadisin da muka rasa wani ya kamata a makamaka a fassara صلى الله عليه وسلم fassarar قال أهل السماوات والأرض معناه بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض وقال أبو قبيل بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض وإذا حسيرك يا الله متى نيكي شريعة متى أهل السماوات والأرض قال الخطابي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى النور ومعناه الذي بنوره يبصره الحماية يتي بحسب الله من يكون مكاهو يبني بصيره وبهدايته يرشدهم الغوايا تشريع الله مرة في قلبي فتفيد إسلام الشريعة قال ومنه الله نور السماوات والأرض أي منه نورهما ده الله مرة في قلبي حتى كما ذكرت قال ويحتمل أن يكون معناه ذو النور أي الله مرة في قلبي أبو الحكيم ولا يحتمل أن يكون النور صفة صفة ذات الله تعالى وإنما هو صفة فعل أي هو خالقه وقال غيره معنى نور السماوات والأرض مدبر شمسها وقمرها ونجومها وليس تفسير جاء ورانا دوتا أنت قيام السماوات والأرض وفي رواية الثانية قيم السماوات والأرض قال العلماء من صفاته القيام والقيم كما صرح به هذا الحديث والقيوم بنفس القرآن القائم ومنه قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس قال الهروي babban malami al-harawi yace wa قال ابن عباس القيوم الذي لا يزول عبد الله بن عباس cewa القيوم اي الذي لا يزول wanda baya gushewa kima ne da'iman abadan daren da kan yana nan وقال غيره ولا عبد عباس يفسر هو القائم على كل شيء shine wanda ke rikice tafiyar da duk al'amarin komai wa ma'anahu yudabbiru amra khalqihi wanda ke tasarrufi cikin al'amarin halitta baki daya wa huma sa'idani fi tafsir al-aya wal hadith qawlu sallallahu alaihi wasallam anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna وهما سائلان في تفسير الآية والحديث قوله أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن قال العلماء للرب ثلاث معاني الرب كلمة الرب كان معنى من في اللغة التي حيث العربية معنى تفرق السجد المطاع شو جبا أبن بي وانا كده قدية على دولي السيد المطاع وانا كده وانا كده أنا قدية على دولي فأنكم الرب الخالق الرب المالك أنت الحق قال العلماء الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه المتحقق وجوده وندي سامو تتقبس من الله شيء تقبل هو الله مر في على كل شيء ما أذن الله باطل وكل نعيم لا مهلة زائد وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق جو أبدا يسامو يتقبل يكون شيء أجل حق ومنه الحق ما الحق وما أدراك ما الحق يجي أي الكائنة حقا بغير الشك من ذلك ومثله قول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق أي كله متحقق لا شك فيه وإن هو ذو من باب شك باب كفر ذات ثبت ذات أفعاله ذات ذات خوف وقيل معناه خبرك حق هذا شيء معناه ان لابار الله يبار كسيان كسيان تبتسيني تبتسيني وقيل وقيل انت صاحب الحق هذا شيء كيني الله مرسي تركي من كسيان وقيل مشتت الحق وقيل الاله الحق هذا كما ابن بوتا سواء الفاسين لا للجسيا دون ما يقوله الملحدون وما باين ابن ملحدين كما شركي دا ينقل غاجياتي فأسكي كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وقيل لقوله ووعدك الحق أي أيوة ومعنى يجب لقاؤك حق أي ثبت لا أحد الله مدوكتين سرطان أي البعث معنى أن الدنيا دا أكي غني بعض أرساتا الأبعاد لكي تنت أرساتي فأنا الله جيسا شيس كده ديران في القيامة يصيب قوة يمسك حسابي فأنا إن الجنة أكيسو الجنة جعلنا الله منهم أن يكون أكيسو اعاننا الله منهم وقيل الموت واسمع لما استفياء الموت حق ثبت ذاك ko an ki ko an so ko ana so ko ba a ko kai mulki ko baka mulki ba ka samu ko baka samu ba kai ilimi ko baka ilimi ba ka samu abin da kake so ko baka samu abin da kake so ba karshen abin da ba makawa kowa zai same shi ne اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك هاكمت فاغفر لي إلى آخره معنى أسلمت معنى أسلمت أي استسلمت وانقدت لأمرك ونهيك نامي كويا نايب لي يا أمورنك ناكل أبنك حنك wa bika amantu ai saddaqtu bika na gaskata da Allah madaukakin sarki wa bi kulli ma akhbarta wa amarta wa nahaita da duk abin da ka faɗa da duk abin da kai umurni ai da duk abin da kai hani kace a daina dan sai mu daina wa ilayka anabtu ai afatu wa raja'atu ila ibadatika ai aqbaltu alaiha na dawo zuwa kibaki na fuskanci bauta maka na rubuta komai na koma sai bauta Allah kadai wa qila ma'anahu raja'atu ilaika fi tadbiri ai fawwadtu ilaika. ma'ana al'amari na duk na kowada zuwa ga Allah madaukake wa bika ku. ai bima a'taitani min al-barahin والقوة خاصة من عاند فيك وكفر بك يتي da abin da ka bani na hujjoji da dalilai da ayoyi da su ke jayayya da wanda ya kafirce maka yayi ilhadi wanda ya bijire maka وقمعته بالحجة وبالسيف نكريا نجاد شينا يا كيشي لحجوجي لتخذي كالسكن كما دا أبو بيو أكي أي من قال يقول آيو يقول أنا وأنزلنا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط بعدي كلام بعد الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس مخصوص كده الحديد تكو دي كرسك الكرب ويزو كل دومي عادة كرانا قريشي تقول الحديد كرب إلى مقامه شيء صحيح يصور أمريكا يضع يصور سورة إنجلا فرنسا جامس روسيا جان جام جاير قوة إلا غانا تشكى ذارة روسو كرب إلى مقامه amma kai ma kan kuna da karfi da makamashin a kasar ku amma ku ba ajin tsoro saboda me ba ku da kwakwalwa ba ku da technology na yin nukiliya makamin nukiliya da shi kenan dole ku zama almajirai ko ku zama masu bara dole ku zama arzikin da Allah ya ba ku ma kuna kallon za su su ɗebe su ku kuka zo ku zama su zo su ɗebe in ma ɓata lokaci ne da karshe ku suka yi suna da za ku ɗebo da kanku ku ku zuba eh, mulkin mallaka ne yake zuwa yana yana zuwa kana ne da duk koko ko ko ya debe su arha ya je ta kwalai ne bi duka taro sisi ya zai takale da ɗaya sai masu ya zo na Najeriya ya bi abubuwan da zai ba a ra ya zai sarrafa ka ta katako ɗaya ɗebe su ra ya zai sarrafa zai ya yi kwakwatin rai ya zai sarma da tsada ba haka yake ba su zo Najeriya su zo su da ɗebi duk inda suke mulkin mallaka suna cikin a cikin wahala suna cikin kasar su ma suna ganin abin da ake yi sai su ɗebi arzikin su tafi da shi sannan su sake gyara su sake tsara arzikin su yi masa kwasari su kawo su da tsada ya zai su wannan ma ta lokaci ne lokaci kuma kuna son mulkin kai isu ce ga mulkin kai da ba su mulkin kai sai suka sihiri sai su hada sihiri da mulkin kai suka ci suka kyale kuma cikin wahala da suke zuwa su wahala ke ba su tafi su dawo da shi yanzu na zaune kuke debo su kash in ji ba suka ce kash ba hausa ce mai ba hausa ce mai wuri na gudan wuri don surutun kai za a ɗeba duk yasa ba za a taba zaman lafiya ba a kasashen ba yadda za a yi dola za ta eh, eh, eh, darajar dola ta sauka kowa ya hau mulki daga shugaban kasa ministoci gwamnoni damoni kowane ne ya tara nairan gasu an ɗago a jihar kasa ya tara ya zai in aika amurka ko ingila ko faransa ba za su karbi naira ba sai ya aika wafa a canza mai shi a kullum dala za ta tashi a canza zunzurutun dala ɗin a je a zuba musu kuma a dawo yanzu a ce su zo su mulki mallaka ba su zo su gaske suna kan wahala ba za su zo ba ga ana kai musu kashi zunzurutun ɗin wai na gugan za a je a zuba musu kuma a dawo kuma baka tafiya kawo ka kana da kwakwalwa ko kai kake na akwai dan da ya kware Allah ka bar shirin zai tafiya tafiya yace sai ya zo aka hada shi da jirgi da kuma biyo zai ba za ya fi karni zauna kasa ta ba su abin da za su ba su in ya zauna an bai wanda Allah ya mishi za a rasa ba sai ka kware cikin littafi ko injiniya ko menene ka kware kana da shi a wani jahili a kawai shine sama da kai shi zai fi yadda ya ga dama ya kashe al'amarin jiske in ba ka ba ana nan wurin wurin strategic ana da wurin ana da wurin yin nukiliya ana komai za a yi ba abin da ba inda aka samu dalili cikin kowane irin addini cewa bakki mutum da ita ya komai ba halitta ce da Allah madaukakin sarki Allah halitta baki halitta fari mun gane ko kuma dukkan su manzo Allah ya ce inna ahadakum la yujma'u حيثه في بطن أمه أربعين يوما مدة أربعين يوما كذا ثم يمر بكتب رزقي وأجله باب باب زنتين كلا وزنتين إن لم يكون منين هو هكا يجي رمو سامرة ويا هكا بكي في يتمايا ثم رجاكي رشد كلمة babu shugabannin afirka kakan baki ɗaya da suke da tunani ko fulani ya za a yi ilimi ko bincike ka guda a'a ya za su zana su hau kan kujeran kuma hau kan kujeran ya za su dawwama kuma dawwama mutahiri ne sai Allah maka ayi maguri ayi kuma ayi maguri a sa mutane su kashe mutane ayi menene da menene ana zaune cikin duniyar nan Amerika ta yi zabe aka zo aka yi maguri aka ce wane ya sun sun ci zabe ya zama shugaban kasa yana zamewa shugaban kasa Amerika ta shiga cikin kunya har a shekara 100 baya ba su taba shiga wannan a duniya ba shi ne dan mahaukacin kare ya zama mishi kunya aibi ne wannan abin da yake a lokacin da suke magufi aka ce kwamfuta ba ta iya shirya ba hannu ya iya a za ce hannu da iya ba kwamfuta ta iya da ya san abin da zai zai faru kenan sai ya janye barwan sai ya ci su su abin kunya yana suna magudi sai da aka tafi mulki aka musu abin da shekara 130 ana garabar da ba ta tabba ba wanda ya taba fita cikin gida ya mata wannan abu kuma abin ta kai ba wai hukuma ba ce ko daura ga sojoji ga a'a mutum ɗaya ne kuma a daji ya ake yana tafiyar da ka ya ake shiryawa ya sun je sun kashe a matsayin afghanistan kaka suna neman shi kuma karasa ina yake a wani a wuya a cikin iska yake tsara al'amarika ina ya samu kuɗi ya ake sun rasa yadda al'amarin ke gudana shi shi ta hankalin ke tashi zama mahaukaci ba za su rubuta wa da me ke cikin kana iya kullawa da iya kullawa kana iya warwarewa da warwarewa ta tashi maka hankali amma don ka zauna kana shiru kana surutu ba bin da maka zafi da وإليك حاكمت أي كل من جحد الحق حاكمت إليك أي دون وان دي مصر قصيا زي حكم سيزو حكم تشوى غريك هو شرع الله من وجه سركي وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غير يا الله نسان يكيني من حكم تزكانينا دون أبن دي فارو بنسك ولبكي الله من وجه سركي لا غير ما كانت تحاج إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكهن ونار وشيطان وغيرهم فلا أرضى إلا بحكمك بزن سبا يدان ونسرك بسيحكم الله من وجه madaukakin sarki wala ahada min ghayrihi bazan bazan yadda da wani hukunci sai Allah ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم على المغفرة مع أنه مغفور له يتي تو مزا الله يتي الله غفر كما سبب ما قدم ما أخر يتي تو إنا معنى وأنه كما الله غفر كما سبب ما قدم إنا معنى وأنه أدعى يتي أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا yana roƙon Allah ne yana nuna kankan da kai da kaskantar da kai gaba ga zakin Allah madaukakin sarki wa ishfaqan wa ijlala da girmama Allah madaukakin sarki da tsoron Allah madaukakin sarki wal yaqtadi bihi fi asli du'a'i wal yuqtada bihi fi asli du'a'i wal qudu'i wa hum tadarru fi hadha fi hadha du'a'i al mu'ayyan saboda al umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi koyi da manzo Allah bi koyi da manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kankan da kai da yake gaba ga zakin Allah madaukakin sarki kada su dogara su ce ai mu ba mu da zunubi ai mu mun istighfar hanya kai ya shige sai dai mun ga a'a ana kun kai ma Allah tawabu an da kankan da kai da kaskantar da kai gaba da zatin Allah madaukakin wa fi hadha al-hadith وغير مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء يتي وإن حديثا ما نونا كما قال الله ينا داجوا ينا ناجوا أكدر ينا ترك الله ينا تعدعا تبرك كم تتلك أرض النسوة في بغض بربري ترى أرى تزمن الله فيها ذلك كنا تتاشي ظنوا من جنس تتاشي كنا رسنا ركوع الله باك باك عند باك باك باك وري باك باك الله باك باك مطافا ثم مطافا تتوكين تترى تدق ولا تبرك ولي تترى سنة جيبا بعض كاتس أفكي قال الله رجل سنة جيبا الله سنة الله amma abinda arne ke kai ka ce kai ma za ka yi don ka samu mulki ko ka kira yau ne za ka tabbacin dadin mulki ka har har ka gama rayuwa ba za ka tabbacin dadin rayuwa ba sai ka kulla ka kulla ka kulla ka gaji ka muka kulla ma kanka ka kulla ma kowa ka gaji kana cikin kulla kana cikin kulla Allah na kallon ka saboda ka dogara kan dabarar ka sai Allah ya kyale ka ka je har ka kulla ma kanka karshen rayuwa ka kenan za ka yi mana Allah ya kiyaye قال حدثنا عمرو بن ناقد وابن نمير وابن ابي عمر قالوا حدثنا سفيان وحول السند قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج كلاهما عن سليمان الاحول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث ابن جريج فاتفق لفظه مع حديث مالك لم يختلف الا في حرفين قال ابن جريج مكان الخيام خيم وقال وما اسررت واما حديث ابن عيينه ففيه بعض زيادات بعض زياده ويخالف مالكا وابن جريج في أحرفه قال وحدثنا شيطان بن فروقا قال حدثنا مهدي وابن وهو ابن ميمون قال حدثنا عمران القصير عن قيس بن سعد عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث واللفظ قريب من أساسه قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وعبد بن حميد وابو معن الرقاشي قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف قال سألت عائشة أم المؤمنين أبو سلمة بل عبد الرحمن عوف لا تنبي عائشة أم المؤمنين بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتكر صلاته إذا قام من الليل da mai manzo Allah yake bude sallah sai ya tashi a cikin dare qalat sirri kana idza qama min al-layl manzo Allah ya kasance ya tashi a cikin dare iftataha salatahu ya bude sallah haka ne haka ya fada jilla nasra haka take eh iftataha salatahu sai Allahumma sai manzo Allah ya bude sallah da addu'a ce Allahumma رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم الدعاء لما الله فيه يفتتح يفتتح يجي اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أي خالقهما من غير مثال سابق أي مولي حالك تسمي لك كتابة تاريد مثالي ليكوي وشمي كيركرو عالم الغيب والشهادة wanda ya san abin da ya koya da abin da ya bayyana in aka ce mutum ya san abin da ya koya to ابو ma ابو kuma in aka ce ya fi abin da ya bayyana sai aka ce hada abin da ya buya ne yabo kuma haka bane wa aka ce ya san abin da ya buya kuma ya san abin da ya bayyana wani yabo ina ma nan wannan ya babu misali kana cikin gida an kulle an rufe gidan kana duk abin da ke cikin gidan ka san shi ko ba san shi ba hal yanzu min zalika an tarifu ma juru ah, ma wara al kasancewa kana cikin daki an kulle ka san duk abin da ke ka san abin da ya kuma yake shin wannan yanzu shin lalle ne ka san abin da ke waje ba lalle ba shi ne ake son ka san cewa yadda Allah ya sanar ya kai sanar yadda ya sanar ya kai sanar ka. kai kana ciki ka san abin da ke ciki ka san abin da ya yake nan wanda ba shi bai sani ba amma shin ka san abin da yake waje bayyane ko ka san abin da ya kuma ba ka san abin da yake bayyane ba wanda yake waje ya san abin da ya bayyane bai san abin da yake kuma ba ko Allah madauki sarki ya san kaman yadda ya san abin da yake bayyane yadda ya san abin da yake bayyane da kuma an fahimta ya fito fili أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون الله مرة في سبيل كيف حكم أسان باينك أسين أبن في سباني إهدني الله تشريع بني أي تثبت للتشريع لما اختلف فيه من الحق cikin tafsir da ni cikin abin da aka yi tsabani Allah ya tabbatar da ni kan gaskiya bi iznika da izininka innaka tabbas kai tahdi man tasha kana shiryar da wanda ka dama ila siratul mustaqim zuwa tafarki madaidaici تهدي من تشاء إما أن تكون هداية بيان وتوفيق أو هداية إلى هداية توفيق وقبول أو هداية بيان وإرشاد من قال هو بداية ذاك الكشف وأشهد في أن مك أبو كوكو أيما موافقة كرجع أبو الله بدأ يسلك شيء من لك أما يقول وان وان الله بدأ يسلك ينا من لك الشريعة نبياني يقول مك كذا كذا كذا أما يجي هذا موافقة تشوف تلك كذا زي الله بدأ يسلك شيء قال حدثنا محمد بن ابي بكر القدمي قال حدثنا يوسف عن هاشم قال حدثني ابي عن عبد الرحمن الاعرج عن عبيد الله بن ابي رافع عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قام الى الصلاه قال منذ الله صلى الله عليه وسلم منذ الله Allah في tafi وجهت وجهي ووجهت وجهي للذي wajhi السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا انه لا يغفر الذنوب الا انت وهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب اليك كلمه من الله كيف وجعت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا اي قصدت بعبادتي ما ليس معنى وجهت وجهي وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض اي قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والارض ابتدا خلقها اي نا عبادتها اي عبادتي بالله الله لرسوله saboda manzo Allah ce innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce qasastu bi ibadati billazi fatara samawati wal ardh ay ibtada khalqaha qawl hanifa قال أكثرون معناه مائلا إلى الدين الحق وهو الإسلام التي ملة إبراهيم حنيفا أي مائلا إلى الحق تاركا الباطل وما أنا من المشركين ما قال الله يقول الله نكتب المشركين الله يعني بشركة المشركين إن ضلاتي صلاتي للي تعالى wani suki da ibadata ibadata yanka ko ta menene duk ibadata sallata da ibadata da azumi na da shiga ofis da shiga ofis ta ofis da siyasa aikin su da kasuwanci da komai da komai baki daya shine mahayaya rayuwa ta baki daya kasuwanci nake siyasa nake aikin soja ne ma'ajin makaranta ne manomi ne madinki ne dan tafi ne sakiyakiya ne duk abin da kake kiyar mu dole sai ya zama saboda Allah barke ba shine mahayaya rayuwar ka kakaf baki daya saboda Allah barke wa mamaki kuma mutuwa rayuwarka sai ta zamo in ba samu wannan shar'i mahayaya rayuwarka ta zama saboda Allah ba yau ke za mu ka ta zama saboda Allah shi kenan Allah ya kiyaye goma ma lillahi na Allah ne madaukakin sarki rabbil alamin ubangijin talikai la sharika lahu manzo Allah ce rayuwata da mutuwa ma'ana rayuwata ma'ana da cin abinci da aiki da sana'a da aikin duk abin da kai za ka yi a rayuwar ka ki daya zama saboda Allah kai ji sai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم جاء أبن ذاك يكيد لسونا الله لا جعلنا ذمك أن ترك أما جاء أبن ذاك يبعد سونا الله والله الله كيد جدا جدا من كوك يا أبن الله أيكا لو لا تقول رمضي شكرا فرقوا شكرا تقول ka ne bi dukiyar kasan ka ba su da gida ko kai kai waje iya abin da zaka yi amma wai ka ji dadi ko ka samu azan ko kwanciyar hankali ko lafiya har abada ko wani gida har kuma ka waye gari da zaka tsaya sannan kuma a ce maka liman al mulku lawma ina biya ina yan taurin ku ina yan daba ina magudi ina kullu kullu ina ibn kunya tafi liman al mulku yawma da kanka zaka ce dama idan mai sarauta a ce ni kamar ya ka ta da gida liman zaka tafi da jannabuka da masu ne da kowa zai tashi tsirara ne gaba ga zaɓin Allah ba mulki ba kubira ba duniya ba mota ba kulle kulle ba Abuja ba ko'ina liman al-mulku al-yawma lillahi sai ka bi sai Allah ke lillahi wahid al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat la zulma al-yawma la zulma al-yawma duk zalunci da kai Allah babu zalunci ya zakayya za a yi to sanan kuma mutum sai neman maka inda zai saka لا شريك له وبذلك أمرت أبن أتى أمرتين ليكنا وأنا من المسلمين من إلى تكون مسلمين مسلمين لك كبروه كي تنكرس من ظل الله أبن في الفقرين وأنا من المسلمين to me zai cuci musulunci don kaki me zai cuci ra'ala don kaki me zai cuci musulunci don gana kake musulunci me zai cuci me zai cuci musulunci don kowa ya ce musulunci wanda kowa ya musulunci mazalla cewa ana minal muslimin annabi Yusuf ya yi mulki ya yi kyau ya yi mulki da ba za ka taba iya yi ɗaya bisa ɗaya su ba haka duniya Allah ya haɗa masa goma da goma idan ga tafi ya ba shi ilimi annabin Allah ne ya ba shi kyau ba kai shi kyau wasu kai kyau yanzu da annabi ya ya ba shi ilimi ya ba shi manzanci sannan ya ba shi kyau sannan ya ba shi fasar ya ba shi komai da kai ya ba shi mulki ka karkace rabbi ya ubangiji tabbas fat biklik tahqiq bal ta ta min al-dunya in ka ji sarki ko mai mulki ce lallai Allah barka sarki na gode na tabbatar da an bani mulki to yayi mulki da baya shakka juye mulki a ciki ba shakka a tun an bari shi ba shakka kaza ba shakka kaza ba shakka kare ka shara bullaya ki sara ko da sara ko da mutum da ke a tabbata ke na kare kare ka shara bullaya kaza ran ki wani sharan ne ko gwamnati ne ko wani ne ko arme ne zai yarda maka yasa dole ka ake gusta ma ba nan dai bane sai a sai kare ka shawo ka san kare ka shawo ya ban kana ba ban kana jin kare ka shawo ya ina kun ga ga a kan da sarakuna ke shi ne a suna gudun kare kare ka kashe rabon ya kare da rabon lafiya ne daraja ma da tsarin tafiyar Najeriya in aka ce ga gwamna ko dole ne ko arne ne ko wannan ne ne duk jirgin sarki da mutum da ne da ne da ne ya fi ya fi

أنت ولي في الدنيا والآخرة ربك أن أتتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث كيف بقى بدك تصير إن كنت أنت لك تاجي يريد تاجي الدرجة يقول والمصاريف إن يبقى كذا يدوسا يكتر كذا يكتر كذا من يمين من يمين هو عليك زي تاجي لا تجيك إن كم تعور تعور تاجي لي أنا ثم العين تاجي أي كذا هذا إلى من قوم يبقى بدك تصير في ظالم قد أتتني وعلمتني تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai kadai ne masoyi na mace da cikin al'amari na ba shugaban baki mu ba ba shugaban siyasa mu ba ba shugaban kasar mu ba ba gwamnan mu ba ba wani ne ba kai kadai anta waliyyi fi dunya wal akhirah saboda haka tawaffani musliman arzikin da ke nema ya Allah tawaffani musliman wa'an takmilin salihin wannan musulunci da yan kudanen yan uwan musu ke gudu suna kankani a cikin musulmai saboda kan har nasu cikin gidadawa ne kan su waye ba ko sabar a sake musulunci a yi mulki a yi bishata shekara nawa za a yi bishata duk kai lissafi shekara nawa za ka zauna kan kujerar mulki shekara nawa za ka kwanta a cikin kabari za ka kashe shekara nan tashin alkiyama ka zaɓar kanka abin da kake Allahumma anta al-malik لا إله إلا أنت يا رسول الله اللهم يا أنا ملك أنت الملك ما معنى أنت الملك أي القادر على كل شيء المالك الحقيقي لجميع المخلوقات إن أنت الملك القادر على كل شيء duk wani shugaba alƙa'iru ne ala ma akbarahu Allah alai in Allah ya baka dokar gwamnati dai kana da kiko a cikin ba kowa kake da ban ka bata musu sai ka koyi za ka je sai ka in kana gwamnati ne sai ka koyi baka kana da iko ne akan abin da Allah ya bai maka in Allah ya yi iko shi kenan sai ka baka kamar kamar kowa in kana gaban kasa ne akan kanka kake da iko kuma sai ka raba ka bata musu Allah ko shine al-malik li jami'il umur al-malik al-haqiqi li jami'il makhluqat al-qadir ala kulli shay'in abin da Allah ya tabbata wa jin kowa da dalili sai in na ke dan zai shigo kiyama da karfi ya kama rashin zaman lafiya sai da haske da haske da haske wannan haske shi ne kake gani hajjar shugaban kasar ya sauka maka da madina sai ya zama ga gidaje saboda ne in ka je cikin makka hakan babu ko shakka ka ga gani cikin makka jama'a duka yan makka jama'a ce ta yan islam babu ko raba ka ba a'a musulunci ne kadan kadan ko kai ko ba ba haka bane لا إله إلا أنت أي لا معبود حق إلا أنت باب أبن الله سواء ما تزلت في كيف أنت ربي أنت خالقي ومالكي ومدبر أمري ورازقي كيف أبين لك هذه الشركة ما مدري يجب أن أرزقك ما وربا أنت ربي وأنا عبدك girman kan da kake yi a kai bawan Allah ne kana kan da kake yi manzon Allah ce wa ana abuka wa ne ne kuma kai girman kai kawai da kana yi wannan ma wanda ke kai haƙiƙa wa ana abuka na zalunta wa atarafu bi dhanbi kuma na tabbatar da cewa ni mutum ina da ina da gazawa ina da ajizanci Allah bada cikin akwai abin da manzo Allah zai roka amma shi ne yana tawakkali yana kaskar da kai yana kaskar da kai game da zakin Allah ta'ala saboda ya zai abin da yake yace ya zalan ku rasul haka annabi rabbana annabi rabbana rabbana zalanna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna yace ne tadkhulun wa yace da muke da muke da amfani wallahi kada sai Allah ya kaskar da kai duk da girman kai Allah ya kaskar da kai sai Allah ya laka tantaku da kai Allah ya kiyaye واعترفت بذنبي ما ثبتت ما اعترافي بالاسم فاغفر لي ذنوبي وجعفر بني ذنبينا جميعا باكي ايا اكب ابو القوت ايا صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه في وسيله الامريه لا يغفر الذنوب الا انت با ولدك قصد لي لا يغفر الذنوب الا انت قضيه مسلمه غير قابله للنقاش وقال لك لا انه اي في وسيله الامريه بالتوكيد إن حدث فيه إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قضية أن غير قابلة للنقاش قال اتقاف الرسم في كي في كي أرمي من الله تعالى حكى الأمر يجب أن أقام الجرابة جل بيت أقام مجلس بيت سواء الجنة الجرابة الله لا يغفر الذنوب إلا أنت وجه تبرتي وهن اتقاف الرسم في ko zai iya shigar da shi aljanna yadda ya ga dama ya haka cikin ya fi kan ya fi cikin gaba Allah ya inna la yakun dhunuba illa anta wahdi ya Allah rabbi fati ka tabbatar da ni akan shari'a li ahsanil akhlaq Allah shirya da ni akan kyawawan tabi'i لا يأتي لأحسنها إلا أنت فما يأتي لأحسنها كأجل الله رب العالمين وكرم عني سيئها أنا كما إذا مونا أن أبيئ مرة لا يسترد عني سيئها إلا أنت سنه لبيك وضع عليك اي لبيك لبيك اي لا باقي كم روح سلامك لبيك وضع معناه اي لبيك اي معناه انا مقيم على طاعتك اقامه بعد اقامه لبيك اي انا مقيم على طاعتك اقامه بعد اقامه يقول لبى بالغاي لبى وعلبى البابا اي اقام به واقول لبيك وسع عليك وسع عليك قال البري وغيره معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة هذا معنى لبيك وسع عليك والخير كله يديك والخير كله جدك الخير ينا أنوه تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير والخير كله في يديك ya samu da mai kubura zai iya da kasan ka tare da zuci ba matsaci ba zai iya ba ya kasan kasa ba zai iya ba ya sihiri ba zai iya kashi tare ba zai sa ka hagunki ba sai illa in Allah ka dama ya tsora ka mulki sai tsora ka ibtila'an ba ina cewa yana so ka zai tsora ka mulki ya jarrabe ka ya gani ya jarrabe ka ka tabbata da cewa ga kai ne ko kai ne ki ko ran da zaka buka yayi sai ba ka ka sai abin da ba daraja a tsaki a kafi malamin malamin kudu da masu matsafa da masu yi wallahi tallahi ba su kudu da ba san da abin da Allah yake kuma ko su dinga abin da Allah ya ba ya ba zala ke wal khairu kulluhu fi yadayka والشر ليس اليك اي لا ينصب الشر اليك تعجبا وإلا الخير والشر كله من مخلوقات الله أليس كذلك؟ هو الشر ليس إليك الشيء الذي صنعته بالنسبة للناس شر ولكن بالنسبة لنا ليس بشر لأنه الحكمة خلقه الله سبحانه وتعالى أنا بك وإليك أنا بك وإليك ما معنى أنا بك وإليك قال أنا بك وإليك أي التجائي والجمال إليك وتوفيقي بك na kake gare ka Allah wanda sarki mu sauki ina fara gare ka balla kai ba wanda kake yi tabarakta rabbana wa ta'alaita عليك وإليك تباركت وتعاليت تباركت أي كثر خيرك alkhairin ka yayi yawa Allah barka saki wa ta'ala ka daukaka astaghfiruka ina neman gafararka asiru wa ta'id talab astaghfiruka istaghfara ay talab al-maghfirah تحكم في الاحتمالات والظواهر يا الله مرة واحده وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت فشع لك قلبي وبصري ومخي وعذري وعصبي من أن يقول اللهم لك ركعت اين ركوعي يا الله وبك آمنت كاين الجركة ولك أسلمت وكاين منك يا ظواهر ابن ميك ويا فشع لك قلبي وبصري لما كان هذا إذا لما جينا دسي خشوعي ظواهرك ومخي لكوك الواتا وعذري لك شينا وعصبي لك جينا باكي أنا مميك يا ظواهرك يا الله لا حول لنا ولا قوة وإذا تبارك وتعالى يا تقول بنقول اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد واذا صليت قال اللهم لك سجدت ولك امنت ولك اسلمت فكان وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله اهل الخالقين ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اثرت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت صلى الله عليه وسلم واذا تاخر اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما الى ما ما شئت من شيء بعد وبدك اللهم يا ابي جرك لها الحمد يا ذات فتغريك يا ابو يا يا ابو قال بالملء السماوات وملء الارض بعد يقول يا ابو ذات في من ابي ده ابو ذات ذات كتمت ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد كان يسجد اللهم سجد لك سجدت فين مسجد على الجدام الى الجراء وبك آمنت لا يجدك على ناي إيمان ولك أسلمت بين نيكا وهي سجد وجهه الذي خلقه وصوره فكا تاسعي الجراء سجد وجهه للذي خلقه وصوره فسكة تاسعي الجرع وولد يحرك وصوره يأتي صورة وشق سمقه سبقره يسعى دخول نيرته تبارك الله أحسن الخالقين يسلم على ميتك يقول سجد وجهي أنا أقول عليك وجه فاتقوا للذي خلقه وانجب بالسين جيد وشق وصل جت ولا السعدة وشق سمقه جت يلتعب من جسد منه كل دقيقة أقرأها كل يقول لك كم قصة يقول لك كم قصة يقول لك كم قصة ها؟ وقال رواية الأذنان إلى الرحم وتتضمن خيابة الرجال إيه؟ خيابة الرجال الأذنان تأتي الأذنان من الوجه خيابة الرجال إيه؟ sai kai bayani kulli na bayan fuska kuma sai ka ce mutane mutane kulli na bayan fuska ne yanzu kulli gaban fuska ne yake a bayan fuska a ba zancen kwakwalwa ce ba zancen kai ake abin da ake magana da ido da kunne a fuskar su ko akai yake wa shakka san abu wa basar akan wannan hadisi kunne kunne da ido suna cikin mai kenan fuska to kuma akwai riwaya sahiha allo uzunani min ar فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوجه الإمام الزهري شيخ الإمام مالك يسير كل يجب تكون فسكة وقال جماعة من العلماء فأنتم على ما يسوك فيه هما من الرأس فأنتم إذا كل يدعين ولا وآخرون أعلاهما من الرأس وأصلهما من الوجه ويتبع لما يسوك فيه سمن كيدو ده سمن كل يدعين كفن سوك كما لك فسكة وقال الآخرون ما أكبر على الوجه فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس abin da ya fuskanci abin da yake kusa da fuska daga fuska ne abin da yake baya shi kuma daga kai wa qala shafi'i wal jumhur imam shafi'i da jumhur suka ce kuma udwani mustaqillani la min ar-ra'si wa la min al-wajh suka ce idanu ido idanu da kunnuwa zaman kansu suke ba su ba za a dace fuska suke ba kuɗi kuɗi shi sai an sa an sabanta ruwa an shafa kuɗi bal tutahharani bima'in mustaqilin wa lakum ma kuntum khilafan lishi'a wa ajaba al-jumhur al-ihtidaj az-zuhri bi jawabayn wa jumhur da suka ce da suka faɗi sabanin zuhuri ya zafi da hadisin da zuhuri aka hujja غير وجيه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره الضمير يدعو الى ماذا؟ الى الوجه يثبت والنظر دائما في التاويل لسان ابو الدين احدهما ان المراد بالوجه جملته بس إذا أي إمام زوري شيخ وإمام مالك ولا في الشيخ وإمام مالك ليتي ولا على درجة ولا مجال الساقة مزاعية كربتة مليطة إذا أي أبن أي في دفتك أنا الحزار كل شيء خارق إلا وجه أنا أطلق الوجه هنا والمراد بالصالح كل شيء خالق إلا وجهه ويؤيد هذا أن السجود يقع بالأعضاء الآخر مع الوجه أي أقوي دليل دكي كرفف وانا مغر سجد وجهي ما فلا با فكك كتك سجد فكا سجد دمي دمي دمي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الوجه إيه؟ والكفان وكذا abin da ke kafa wannan to me والثاني أن الشيء إلى ما يجاوره فما يقال البلد والله أعلم yanzu mun fara kan cewa kunne da ido suna fuska ne ko kai ko zaman kansu suke ko ko wanda ya fuska fuska ne ba fuska baya daga kai yake ko ko wanda ya sama kai wanda kasa fuska ko amma a تبارك الله احسن القالتين البرك الله تاجر احسن احسن القالتين الله ربك في شيء ما في الجاوه ما في ما تخليه شيء وين كنت تخليه ثم يقول آخر ما يقول بين الشيخوخه والتسليم اللهم اغفر لي ما من حلا بالغفر سمع بنا نجواتا وما أخرت لعبنا الانكسار وما أكرت لعبنا بوي وما أعلمت لعبنا بينا وما أكرت لإطلاف لني وما أنت أعلم في دين النيل أبنك في لسان فيا الله فيك غفر صلى الله عليه وسلم أنت المقدم وأنت المؤخر ما معنى أنت المقدم وأنت المؤخر معناه تقدم من شئت بطاعتك وغيرها وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضي عصمتك وتعز من تشاء وتذل من تشاء تعز من تشاء وتذل من تشاء الله في انت كذا ما ودك في بس يا بس ودك في باي باي كما زي بس مستاك اللي جمعه كنت اللي جمعه كنت اللي ودك الله تقوى يا ودك الايام ودك تقوى يا duk inda zai kashe dukiyarsa duk ba zai taɓa kara masa sakar sai ba sai Allah ya ga dama in kuma Allah ya kadar zai zai hau mulki ya duk yadda zai sai Allah ya ga mun gane kuna kasa masu neman mulki da 'yan siyasa tun daga kansula har shaman tsarin komishoni da gwamnoni da shugaban kowa ya sa ransa in wa ya huta wallahi tsafi ba ya dora kan kujerar mulki har abada shi matsafi zai kafa gwamnati mana a sai kai ko ji baya so ne ya zo mana shi a wai zauna لا إله إلا أنت أي لا معبود حق سواه إلا أنت وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو السند قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو النضر قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عمه الماجشور بن أبي سلمة عن الأعرج بهذا الإسناد وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كفر ثم قال وجهت وجهي وقال وانا اول المسلمين هذه هي هذا ما جاء في روايتين من من الفقه وقال وإذا رفع رأسه من الركوع يسجد الركوع قال سمع الله لمن حمده أولنا الرواية كما ربنا ولك الحمد قال وصوره فأحسن صوره وقال وإذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت إلى آخر الحديث ولم يقل بين التشهد والتسليم يرى بيان بمن فقال رواية باب استهباب تصوير القراءة في صلاة الليل بعد اللي mustahabbi ne kuma kuma sallah a cikin dare nafila ba sallah dare magarba da ishar ba sallah dare nafila da za ka kai kadai kiyamul layl in kana so ka tsawaita ana ta amma za ka mutane ne mafi ko farilla ko nafila to ka take ta bi da ne kauri sallallahu alaihi wasallam eh sallu fa ne idza fa ila idza salla ahadukum billah falyuqatil قال وحدثنا ابو بكر ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية وحول السند ألا وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الأعمش وهو السند الا وحدثنا ابن خير واللفظ له قال حدثنا علي قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد ابن الأحنف عن سلاسة بن زفر عن حذيفة قال عن سلسة بن حذيفة أمين السر قال يتي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يتي لا يصلى لا يصلى تنزع الله وندري فافتتح بالبقرة يرضى الله يتفاهم ألف الله من ذلك الكتاب لا يرسيه من المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويحسنون الصلاة ويقيمون الأجر هذه آية كما آية وكل آية أجر آية ثمانين آية تلي آية وكل يجي من الله يقوم سورة البقرة كتب يجي تحكي لك من الله يقوم سورة البقرة زي وكل يجي من الله يقوم كما نفسه

a zuwa tilbakar aya ɗari ne aya nawa ne ɗari biyu da mai da tamanin da nawa na shida kuma maga manzana sai wuce aya ɗari ɗin wa kuntum salliha fi rak'ati kace ta kidan ya gama suratul bakara sai zai rukuci sama ba ta kuntu ya kabu biha yana ce wata kilan ya gama suratul bakara sai rukuci sun masataha nisa zai ce mai kenan ya fara da suratul nisa fakara aha ya karanta suratul nisa kakaf ثم افتتح على عمران فأنا قلت على عمران فقرأها كما إن كان سوء أبو الهجير يقرأ متركزا بسرور القرآن فاول دي سوء الأنسو كما كانت أكيد سورة أتي ركعها كما كانت ثم زعل الله صلى الله عليه وسلم يأتي أبو الهجاكي أنا كان مرسلا ورسل القرآن ترتيلا إذا مر بآية فيها تفيه الصبع أي فمرت الله ثم سأل أي كيوت آية أقول تسبيه الشيخ سبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وإذا مر بسؤال تعالى يوتي الآية بنا مغناء الرقوع الله يتيه الله يتيه الله وإذا مر بتعوذ تعوذ يوتي الآية الكريمة تعوذ من الأول ونقول لك من كذا وحوذ بالله من كذا كذا كذا كذا ثم ركع بعد ركوعه رفع حياته تقول لي بلا أقوى تكيف تقول لي القرآن الأول فجعل يقول سبحان ربي العظيم سينفوه إيه سبحان ربي العظيم فكان رقوقه نحوا من قيامه والنيل غير ما هو زيب الترليس الأمة لحقه رقوقي رقوقي فيه فتاية بيدة بيوان تسجيل معنى تسبيل دعكي رقوقي يا كي سورة بطرة آل عمران نساء والنيل فيه هنا لا تيوان دعكوه ثم قال فعلا زي الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده ثم قال طويلا قريبا مما ركع فعلا من الله ليه أول شيء سيع كتن أول ركوعين ما لا من الله ليه أول شيء سيع كتن فكانت سورة البقرة بالنساء العالي إمرانا ثم سجد فعلا من ما الله يسجد فقال سبحان ربي الأعلى وكان سجوده قريبا من قيامه سجل كما سيما ذا الله يسجد قوي كما ذاك كان سورة البقرة على آل عمران ده نزاع بس أي من دي نوعك أوقات قال وفي حديث جرير من الزيادة يدي رواية جرير أفرق قال فقال نبي سمع الله لمن حمله ربنا لك الحمد قال وحدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن اعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله كم مسؤول فينا في نهايه الله تعالى من صلى الله عليه وسلم نافل عن النبي من صلى الله عليه وسلم حتى امرت بامر صوتي حاكم نقول ايوه ابن ذاتي من بذاتي بقى قال قيل وما هممت بامر فسوف قال هممت أن أجلس وأدعه ai da naga abin ya fi karfi na sai na kuna zauna da kyalan zaka na kika su sallar da su kai ina zaune to eh, da ka da ku ya zauna ka zara me dai zai ya kasara da ya kyalan manzo ya zauna kai ya kwanta bayan barci zai kasara saboda ko saboda duk addu'a da manzon Allah zai yana cikin da musulmai ko ba cikin da musulmai ba haka bane ko kansa kada yake neman ba التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا برجع السلام علي وعلى عباد الله وبكي على أهل بيتك وعلى عباد الله الصالحين بعد ملك يتكى Allah zai ya kara في النهار fi nahari wa yursu duk wani abin da manzo Allah ya awa nawa zai dauka eh suratul baqara to sai ka kimanta suratul baqara sai ka kimanta za a ka suratul baqara idan fi nawa ne idan fi biyar kun fi biyar miji nawa kika tawa a to sai kawa ta awa dai za ka yi cikin da shida a kimanta a gani wannan raka'a ne da manzo Allah ya yi kimanin suratul bakara to ali imran to uku nisa'i to uku in aka yi raka'a biyu haka ma'ana kimanin suratul bakara to nawa to shida ali imran to shida nisa'i to shida in zikira kenan a tasu sai ka kira ka gani awa nawa za a yi cikin wannan sallah dukkan fina a ya fi nufi goma suratul bakara kadai in zikira wasu in zikira biyar to uku to uku nawa to shida ala imrana ilfi nawa to shida nisa'i ilfi nawa to shida awa nau nan, awa biyar dauka awa shida to awa shida dare awa nau awa goma sha duk awa goma sha daya to an dauki shida ko bakwai ko takwas ko tara sai an kara dare idan ba ka lailatul da ya ce maka al-qutbul akhir ne to shine sai ka ce al-qutbul akhir an kara ta ne قلنا رواية مسلم وذلك الله أنا هو ثلث الأخير هو النصف الأول هو الثلث الأول هو رواية تقريبا مبارك أكون الجاب ركعة جو إذ نوتي لا أسرقت وثلاث كوعة ثلاث كوعة تقوى القرآن إذا كانت شيء كحي أنا ذي إذن في شيء أو شيء لك نعم. إن كان أخرج باب ولا تجرد باب تجرد باب أو شيء لك هو هو ذي كبري والله <laughs> حرام كده زي حرام كده زي حرام كده زي ايه كنت حاجة وايه فلك ايه حدثنا اسماعيل بن خليل وهو بن سعيد عن علي بن مسير عن الاعمش هذا الاسلام مثله طبعا من ظن لا يركع da ka tsallake ka zuwa ba ba su wani ba ba sai ka ba tsalla da ba tika kalli ba tika kalli titi ko ka hanki ko ka kalli titi ko ka kalli da a da tsallake ka zuwa ba ibada ake a yi barci a yi ibada a yi titi na abu da ake wasu an yi ta bakin kuma gida an gira kwafi ɗan zai kuma shigo ana ko shi haka kuma gida kwanan jira da za a yi sallah ita har gobe an jira suna sallah masallaci annabi ana duka masallaci ko wa unguwar sai duka ko wa sai yasa zuwa bayan awa ɗaya awa biyu ɗaya ɗaya ake ganin mutum ba sa zai ban da lokacin umra ta da kake zuwa tsibiri haka yawa ya jama'a a cikin shekara lokacin da kawai ya sake rayuwa ana sallar isha kowa yana fitowa ko unguwar sai kama hanyar gida ya kama duk abin da za ka saya a hanyar abin da za ka iya za ka duk da tunanin haka gida kun gane kuma ba kwarewa cikin kasuwanci sun kuma iya kasuwanci ku je umara ku je aikin hajji duk abin da za ku saya hanyar da kuka bi ka lura kin shi da kuka bi kan kin da ka shiga duk kayan da kuka saya shi kan ta sani ka zo sai ka gasu kuma an hau cikin mutum an sauko da kayan sa sabanin bakin mutum mutumin Najeriya ko mutum in kana san da ya ga ana san abin ana san me ba ya sai da kiriban da ya kiriban kwandala ya yake ka sai A yi abin ba cewa komai yi abin da za ka abin da za ka sai kuri wani zai yi tsanani suka tsana kan manzo Allah ya addu'a ya Allah kuma da ya tsana ta da ka tsananta masa kaga ne ka san kowa ya fara kowa an tsananta har da ke tsanani sahabin duk abin da mutum an kawo bakin hanya hanya gidan da ana ana ana kan ka abu wayannan abubuwa a garin sai manya manyan su ba manya لكن أعرف الله زي جدا جدا جاء بنا بالاستريال بير أولا قبل ريال بير جاء بنا اكتشير بير محمد صغر أما كان مقبل غاشم جاء بنا لك أكنا في شيء هوي في أي باب وأي أبن نباء الشيء وقمي وش يبدا دفعه بجي مكي عاقي تشيش قد كتنا لنسي الله يا هوي ما كنا لما الله قليها أي أبن نباء الشيء وقمي توفو قاشي أكي هالي نفضاك الشيء وقمي قومي يا إطلاني أبقى كان قومي قومي بجي مكي بجي مكي بجي مكي بجي مكي sai ya kula wai dan ya tsanin ya yi tsada wai dan ya za maka ya za maka kuma shi ma Allah ya kallaza maka shi na kowa ya cikin kowa ya kada nan baki kowa ya rasa ina zai kowa ya rasa alƙibla kowa ya cikin Allah ya kiyaye A a gida A gida Ban zan Allah ya yi suka masu fitowa ya yi. ba da Allah da mutum ya aiki na kuma da zauna da dai na cikin sallah mu ba da shi kada ya ko wanda yake kuma yake kuma ba shi ne namu da ya zo ya ce a tabu da ne a suka ya mutu wannan shi ne ya وإذا ركع قال ليه؟ يركوش كيف يا ترى يا ترى كل فتوى في سورة البقرة آل عمران يا ترى كلمة ومي بانا تبعي سبحان ربنا إن دعب ثارة أجوى نظر إن الله وقت بعض يحط على صلاة الوقت وبين خلنا باب النعي بقى يتوى أي صلى صلى الدلوكة اللي يكون كفتة معنا الدلوكة اللي يكون كفتة جريد هو سنة الأخير من الليل هو ده هو أحيان كل جزء لكي كل جزء لكي كل جزء لكي كل جزء لكي كل جزء لكي كل جزء لكي كل جزء لكي كل جزء لكي كل جزء لكي lokacin ne akwai bala'in fitina duk farko da rewa da kai ba za ka ji shi kan ba zai zai saka kada kan baki ba sai wannan lokaci da jin jirgin matar ka da kina sai ta rai anan kuma ga Allah barkin sarki sai manyan kuni manyan aluni manyan sarki da jin jirgin matar ka da kuma Allah na cewa manyan kuni manyan aluni manyan sarki to ya za a yi kenan sai a yi ne sai a tashi a baka ko tashin karmi aiki ne tsakani da Allah ana bari a tashi ga ba ya ko ko ina ga sanya ah. sai wanda Allah ya sa da karfin imani wallahi ba ne sai ka kwana biyu da gudu da gudu sai kuma ya wa in kallaki ko nan kankanta ko nan قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وإصاف معنا ان كان يحتاج للثلث الاخير في اوعد واوعد كل من ثلاثين معنى اما بزيد وكثير كثير ذاتي وكثير كافر ابو عيكر الثلاث وركع وكثير كاي ابدا الجميع ما تملك فاتح حقا لم يكن بل لما سألنا صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم المؤمن او الرحيم دو ان احد الى من ظننا كي اقلمت وذكر عملت وذكر تذا وذكر تيس لما ظننا كي انك حدث da wanda larabi da ya faɗa Allah addu'o'i sun yawa sun yi tsawo ba mu yi addacewa ba menene za mu yi mu da ce aikace Allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka min nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وأعوذ بك من كل شر اسألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن كانت أعطى kafin a kiran sallah sai karanta wannan addu'a ka samu shiga ko baka samu shiga ba ma'ana ka fata ka karanta cewa Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa ta'alamtu wa laka waji da addu'o'in da kai din nan da addu'o'in da manzo Allah in kama da wannan addu'a daya ka samu shiga ko baka samu shiga ba to wanda ya haddace wannan addu'a yayi da wanda ya haddace wannan ya haddace wannan yayi haddace wannan da wanda ya kadai darajar sai amma in ka kasa zuwa in ka kasa wani aji a nisau manzon Allah bai ce ba za a barka baya ba akwai kaki shortcut ba za ka ba kaki abinda ake so shine ba mumini da zai saura baya maka yana ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kan ka saura baya ka halaka wallahi sai baka bi kawun manzan Allah ba maka kana bin kawun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har abada ba za a barka baya ba yace maka sayyidu istighfari an ta kula Allahumma an har wa kashi ba da duk wani istighfari duniya na ba mu kai sa'annan kuma yace yace har yanzu kina nan kina cikin tafi kina tare da kirra a kwai da dino ai ga kalma ba zan faɗa ni kalma ɗaya in kin bare ta zan ci duk wannan tafi mai dubu da kina faɗa ba sai kana so ta ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa idada kalmati kalma wannan fara su ɗaya ya zama sai ce subhanallahi wa bihamdihi to shekara miliyan wanne ne yafi kana subhanallahi wa bihamdihi shekara miliyan وذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومرادته شكرا مليون سنة في عدد خلقه بعد ما ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان in ka kashe ruwa ka kauce ka wani wuri ka kama kashe daji Allah ya ta kana Usman bin Abi Shayba wa Isaqa قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام ليله حتى اصبح ولم تكن ابدا يا من الله اي ده يفلسي ده حتى ده غريواي قال فاك رجل قال الشيطان في اذنيه او قال في اذنه jadi ai wannan mutum ne da shi ya zo ya busa aka ce ba da shi da fito ne shi dan ya tsari a cikin kullun sa sai malamin sa sai aka ce shi dan ya zo ya masa farna a cikin kullun sa ma'ana shi ya rude shi ya rude shi zai shirin da fasa da fasa ma'ana shi dan shi ne zai zai ce ai akwai dare da sauran dare ai ka ba karfe hudu ka ba karfe hudu abin da za a yanzu karfe biyar da kwata da biyar da ashirin ma kiran sallah da karfe hudu awa daya in يعني قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن عقيل عن الزهري عن علي عن علي بن حسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرقه وفاطمة فقال ألا تصلوا سيدنا الحسين القديم يا بعد الأبارة سيدنا علي بن أبي طالب يا بعد الأبارة وترى سيدنا الفاتح بن أجلال سيدنا من رأى الطرق المجيء في الليل مزال كي نمسو السندري والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن يسجن في سيدنا من الله يقول السندري علي الفاتح فقال سيدنا الله لك ألا تصلون مزال في السنة السندري فقلت لابن مالك يا رسول الله انما انفسنا انما انفسنا بيد الله اذا رايت من الله اذا شاء ان يبعثنا بعثنا الله قال ما يتاشم يصلى في تاشم فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قلت له ذلك sai manzo Allah ya tsaya ya gane kana tare da matarsa a ce tashi yace rayukan mu na hannun Allah ya sai manzo Allah ya duniya an sarma ni aku da dalika yake na fara haka sai manzo Allah ya kama hanya kawai ya dale kuma sami huwa huwa muslimun yatrif fatilahu wa huwa yaqulu wa kana al-insan akthara shay'in jalala yana ba manzo Allah gari sai manzo Allah ya kama hanya ali ya ko manzo Allah sai manzo Allah na buga shi wa kana al-insan akthara shay'in jalala wa kana al-insan akthara shay'in jalala manzo Allah na ba ba yadda sai da ali ya ba jawabi ya ba da jawabi da sauri a cikin gaggawa fasaha da yana da fada ko tashi da retin ko ga tafin jiki ga tumin lada tumin lada ko قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قاتل راس احدكم ثلاث اخر اذا نام وقال لا شيء مسلم بس يصير ان يصير كل بلا اخوه بكل عقدة يرتب عليك ليلا طويلا إن يقول لك يا أيها الثورة الذي يبشرك بواسي يبشرك يا أخي ليك وشك ذلك كثيرا الثور وإذا استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة إن يقترك لك بإن أمرك الله في كل شيء يقول وإذا توضأ إن حلت أن العقدة ذلك إيه الولاء نجيب يقول فإذا صلى إن حلت إن البخاري إن صلى يقول لي أقدس معناه في أثر يفرع يدي أمرك الله أنا يقول ولا يصلى يفرع تفرع الشيطان فاصبح نشيطا طيبا لا يمضي ويجري ينار كثر نفاقه مع يلا رزا والا اصبح خبيثا لا كثر الله تقال لك ان يرجع يكره فما فتاك جاي قيام الليل يلا اصابه مقول ان فيك ويجري باكا جدا الدنيا اصالة كامة ويجري رزا بعد دائما تصابه بذلك اما تقال لك تاكير كابو مشارك وشارك وكوتر كوبر وكوتر يلقوا تاكا كيك راكو جاي استكواري كبير ابعتشوا ان نظارك فيك ويجري كان كثر كثر كان ابن الشاك جدا الرايوة نغالي wannan hadisi abin da ya bayyana ya bayyana abu za a yi kulli kulli ɗaya zai kwanci in kai tashi kai ambaci Allah in kai Allah na biyu kwanci in kai Allah na uku ya kwanci da shi sai an samu ina abubuwa guda uku sun su kwanci ma'ana an ka tashi kai azala baka ambaci Allah ba zai kace sai kai ambaci Allah sun Ga azala ko ko ka tashi kai ambaci Allah kai azala sai baka yi sallah ba ka rauna kai karatun alkurani ko wani kafin eh a wannan da kai ba ibada ba ce zikirin Allah bai bada bacci hadisi sai in ka farka daga bacci ta ambaci Allah sai ne in kai alwala in kai sallah abinda littafin da hadisi ne kun aka samu sabani aka ji wannan aka rasa daya ko biyu wanki nau zai kulle nau zai kwace ya da littafin da aka yi shi ne malamar kace zahirin hadisin yana nuna sai an samu yana abubuwa guda uku annan wannan kulle guda uku ka kawai gari kana da kashi kana jin daɗin ko in ka sai kana farkawa sai kai zikiri duk zikirin da manzo Allah ya nuna maka kana tashi daga bacci manzo Allah ya lallani aka yana ba da mamata na wani yin a goyi da kai kai ciki ko kai zikiri ba da share su baki da sai ka tashi kaje kai alwala to da kai zikirin da ka ambata Allah in kiyaye sai ka sarar da har minti goma ko sha biyar kana zaune ko kana kwance bar kulli nawa biyu sai ka tashi kaje kai alwala kulli nawa ya kwance biyu bar kulli nawa ko kuma sai ka sai ai kai kana da kiyaye kafin ka kwanta kai wuce ka me zai ka kai sallah bar kai karatu alqur'ani ko istighfari sai ka zauna kana har aka kira sallah kulli kun zai kwace ko biyu zai kwace zahirin hadisi zai kwace ma ana da kamar shi in ka tashi kai ɗaya. daya wutri ya kai sallah ko kai sallah wa في أول جاب أنا بقول لك وقت ما كنت شيء أنا بقول هذا إيه إيه إيه yawon baki da san to ba na kisa ba ne ko yake ya yi ambaci Allah ba tare da ya wuce baki ba ya yi kure ba abin da aka so shine kawai sai aka wasu kure ba shi kenan ba yankin ne a lokacin da aka ce in ka tashi ka farka da barci ka ambaci Allah an ce ka je ka gode bakin ka kana tashi daga baki manzo Allah ce kana farka kuke alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wala yajid da koyon baki da menene da menene duk ba ya hana wannan Thank you. اللهم اجعلنا فيما عليك وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت بل انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يزيد الله عليك ولا يعز من عليك بارك ربنا وتعاليك اللهم اقسم لنا من خشيتك كما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل واجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف بنا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. kotu hukuncin da nazartar baya halatta haram ko ya haramta halal in ya zamana ya bayyana wurin kotu ga magana inda gaskiya take zahiri a kashin gaskiya kuma can gaskiya take kai da aka ɗauki haƙƙin wani aka ba ka kasance ba ka da gaskiya wai kotu ba ta isa ta ko ta haramta ba kotu duk inda take duniyan nan sai ta zartar da hukuncin a kamar hakimi babu kotu duniyan nan da ke da yancin da ke haram halal ko haram haram sai dai ta zartar da hukuncin a kamar hakimi da ake da Allah madaukakin sarki kotun duniya kotun duniya ce kotun kotun lafiya ko kotun ina ba ta da yancin ta ce wani abu sai dai ta zartar da hukunci akan haka duk sa'an da kotu ta yanke hukunci da ba ka gaskiya kai kuma kasancewa gaskiya ba ta kama ta wani da ce karka karba shi aka ce karka da karba wannan na da jira kuma ka ala ka قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله امام البخاري ابن يبقاو في ليش وكنت كذا كذا كذا من ليش حجرك من ليش دينك وان نزلت تبارك يدو عن حديثين ابن امام البخاري ابن ده كما تبت عن الامام البخاري لا تريك تضيف صحيح البخاري صحيح مسلم sunan tirmidhi sunan abi dawud sunan ibn majah sunan nasa'i muwatta malik wa'annan baki daya yake babi kaza babi kaza to fikihun su kenan fahimtar su kenan in ka tattara su ka bi su sai ka auna su da shari'ar turawa ko da ra'ayi na da ne to anan sai ka kai ma addinin musulunci aiki ko shi ma ya ko ka bashi rubuce saboda kana yin tsoro kana fitar a hana ka kuɗi raga hana ka kana ba ka kana hana ba za ka dauke ka aiki ba ba za a babu laifi sai ka yi ka ajiye wata rana bayan ka wani zai zo yana son ya yi ma ce musulunci ta shi kuma ba shi da wannan ilimi sai a dako a nuna min a ce ga wani musulmi dan kwanka da ne da da kuma ya san duk kotun duniya da duk tare tare duniya da ya karanta ya san kuma ya tabbatar da shi wa ga abin da shi gaskiya to ka ka haskaka masa aiki ka haskaka masa hanya kenan kuma ka karfafa masa gwiwa to sai ya dauka ya yi aiki da shi kana lafiya ana zana maka lada ba ka ga aika kana lafiya ana zana maka lada to ya yi da rayuwar da kai ba kan shari'a musulunci ba kuma ya riga ya zama hanyar samun abin ka hanyar rayuwarka yanzu a shi wa'in nan ka za ka ɗauko ka bari in ba imani mai ƙarfi bai zai mutum da mutum da yana da wahala ko to shari'a maka take ce inda aka yi akwai hanyar da aka nuna maka ya zaka ka tsira sai zaka ka fita sai ka zo wala Allah ka zo ranar nadira min alladhina khalatu wa amala salihan wa akhara sayyi'a sai an aya take ne عسى الله ان يتوب عليه فاقول من الله فان فان البدع عسى من الله واجبه اليس كذلك اليس فوق المسلمين الذين خلقوا عمل صالحا واخر سيئا ايوه كذلك كاي رايوه اكن بوتو اكن النصارى اكن بوتو اكن منين yanzu ka girma rayuwa ta fi karewa cewa ko koda kana da sauran rayuwa din ka rubuta sai ga addinin musulunci shine addinin ka wannan abin akan ka to ne tabbatar da cewa gaskiya kake shine ka kuma ka ka rubuta ka wannan ya kawo sai ke ga حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني عروه بن الزبير ان زينب ابنه ابي سلمه أخبرته أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها da haka ake tabbatar da labari da haka ake tabbatar da jari'a da haka ake tabbatar da maganganun zan cutuka da ake duk wanda zai faɗi wani abu a kofar gidansa ne a masallaci ne a hanya ce a ce me dalilin ka ba mu shi ne da sai haka sanin Fulani, an Fulani, an Fulani, an Fulani, manzo Allah ne ke shi ke nan masala shi mata babu saura sai mata kai mun bari amma kowa ya dauna sai da faɗi abin da ya ga dama ya kwana lafiya gobe kuma zai gobe jibiya zai fada wanda shi ke nan mutane su tafi da cikin hayaniya da mutane imam bukhari wai ya ce wanda duk aka yi zancar masa da hukunci ba shi da gaskiya kare karba shi ke nan bai yarda ya shiga kama a'a ya ce dalili na shine malami na yake nan malami ta yake masa malami ta yake masa malami ta yake masa matan manzon Allah ita take in aka ce matan manzan Allah ta faɗa ta wani abin da ya danganci gidan manzan Allah to ne ne ta faɗa ya aka ce umma sallama ta bada labarin an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa annahu cewa shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sami'a khusumatan bi bari ujratihi wa manzan Allah ya ji hayaniya khusuma jayayya a bakin kofar ɗakin sa fa kharaja ilayhi sai ya fito duk wanda ke tsira ko a daki gani ana hayaniya ko ana fituna fitowa za ka yi ka ne ana ka gyara musu ko ka tsawata ko ka sai manzo Allah ya fito yana fitowa sai ga suna nan suna kusuma suna jayayya wanda yake ni da gaskiya wanda yake ni da gaskiya wanda yake kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu fa qala sai ce inna ma ana tafsir ana bashar ni kaman ku ne cikin cewa ni ma dan adam ne amma ba akwai ni zaben banki tsakanina da ku na cewa ni manzon Allah ne wahayi na ta ne a wannan matsayin ba ɗaya muke ba amma ta in gaibi ni da ku ni ma ban san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da ni sanin gaibi na ba daidai yake da sanin gaibi na Allah ba ilimi na ba daidai yake da ilimin Allah ba ilimin Allah cikakken ilimi ne kamili ni kuma ilimi na sai abin da Allah ya ga dama ya sanar da ni abin da Allah bai ga dama ya sanar da ni ba to ni manzon Allah ne ba mu ku lahu ba ni ba ni da musharaka ga Allah da Allah madaukakin sarki ya sa masu Allah ke na fi ku sanin Allah kuma na fi ku girmama Allah kuma na fi ku tsoron Allah inna ma ana shan وإنه لواشي يبدأ الأمر يأتي بالخصم للخصم ما تجاهية ما تقصوم سنة دوى من فلعل بعضهم أن يكون أبلغ من بعض يأتي وتكلا ولي أي زمو أشكير غسيابا أما تقول لك صحا مغنى لك يزار مغنى لك يكذا يابو يلو يابو يكذا يأتي قار مغنى لك يجو يقريا تزمو تتجو كما من جسيا فأنا كما ألا بغنى ما يأتنا زمن زغل حقيقة نورنا الأمر الله ومن نعلم قصي أي تزاهي aka wani baɗi manzo Allah da kanshi yake bai sani ba manzo Allah kanshi yake bai sani ba ba haka bane sai hukunci da zahiri aka manzo Allah ke na'am lakum bi zahir wallahu tawalla sarair wanda sai ya san baɗi ne fa ahsibu annahu salih ina ma na fa ahsibu sai na ne sai na da shi na tsammanin cewa shi da gaskiya da Allah bai gada ma ya bayyana na hakikar al'amarin ba amma Allah ya bani izini in hukunci da bin da bayyana فأقضي له بذلك لأنه كنت أنا سوى يندي يندي تسار مكان يدو دلوك شيء تكذو دهجوجي دمثلي ظاهري ولا شيء كرتيا من زال شيء سينا ظاهر كرتيا فمن قضيت له بحق مسلم هو ولد لا يشوف كل لا توجه حق ولا مسلم لا باي إني كرتيا ظاهري شيء كرتيا فإنما هي قطعة من الله manzala ce fa yanki ne ba nauta wannan abin da na baka dan Allah manzala zai yanka yanki nauta da gangan da ba wani da gangan manzala zai wala ne bai amma Allah bai nuna masa hakikanin wannan al'amari ba sai hukunci zahiri da Allah ba shi ne ya ce to ina ya zama hukuncin manzon Allah baya halatta harama wane ne zai halatta maka komai manzon Allah ke ni zan hukunta shi kai da gaskiya saboda zahirin abin da na yi amma kasancewa na manzon Allah rasulullahi afdalul badari habibullahi khalilullahi afdalul sadiqul masduq duk da wa'annan sifofi abin da yake ba gaskiya ba ba zai yi wa mun gaskiya idan in baka kamar yake in baka ba zai zama ka yanki ne na wuta kuma kowa san mustahili ne cin amana ko magana manzo Allah ba zai manzo Allah ya yace on so a haka zaliman aw mazluma mazala dai inna mazala dai qala Allah ta'ala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalimu duk manzo Allah zai karanta da mu ba haka bane manzo Allah zai bari zai goyi bayan zalunci mustahil zalunci da hakan da yaudara mustahil ne cikin hakkin annabawan manzo وليعصبها أو يتركها أمر تهديد من ولا بعد هذه أنا أتاوت الشيء كوي أبقى كوي أبقى فكما قلت زي غني على الناهرة ما بقى ya ce الحديثة ya yi يكون da zahirin abin da ya gani a cikin a gaskiya tana wancan bangare ko kun Allah ba zai halatta maka ba wani ne zai halatta maka kansa ko halatta maka jama'a ta abin da dama a tare da ana kan har abada wallahi fata asali kuskure ne yau da da kai amana قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا